wanda ke cewa rabbi alimi anzur ilayka Allah ka ganinka Allah ce mashi nan ta wani ba za a gane ba amma a da kamar da aka kula da bari ta Allah a bari da bari da shi ma ta zaba da Buhari ma rafi da kana da mu da ya ce da shi ne koyi bayan an ba labari na cewa shi da Musa ya ne ba aka ce mashi nan ta wani ba za a gane ba a yanzu walakin da zai amma dai bari mu da ta wani matsayi abin da ka zaba da mu da mu da yau ta kalli dutse idan dutse ya ɓarza ya rabu inda yake ko kuma kai ka rabu lokacin da wani abu da ke da dutse ba ka canza ba da wani da zai yi da yau shi ke da wani abu da ya rabu mu da tsawon da a rabu zakkan da har abu da ya da da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da jiwo malamai suna cewa kamar hasken sama a nuna shi ne ya yi da jiwo da dutse shi ne na zaɓi ana ya ce ne turki sai ga turki ya zama gari bayan turki ya zama gari a zai yi ya zama a yanzuwa to yayin da aka ce ba annabi musa ya ma a yanzuwa sai aka ce ba annabi muhammadu ma ka zama da du'a da mara a dinda zuciyar annabi muhammadu da ne shi ne za ka kalla ma ka zama ko ka kula da du'a shi ya rika cewa har da mu zai da rika ya ma yana mai kowa shi ko kai ce zuciya ta ya ba ta rabuwa ba saboda shi Allah ba zai ba ne da zuciya mai Allah za ka ce ma ka zama da Qur'ani ma ra'a sai ka yi cewa la kana tsaye na ya ta yauki min kuma cewa wannan wani Allah ya ce ulai shay'in al-qur shahada wal ibra ka tabbata ce ne ko ni girman girman shay'una in ba ka ba ka ce Allah to sai Allah ce la kana tsaye na ya ta yauki min kuma duk ayatul kursi girma shi ne Allah da dai annabi Muhammad ya ganta kenan annabi Muhammad ya ga Allah da kuma zuwa Qur'ani duk da hadisai sun zo waɗanda na ra'ayi da cewa duk wanda ke annabi Muhammad ya ga Allah ya yi ƙarya to ai abin da annabi yake a alfarinsa to duk an hadi ne da wanda shakar jiniko ko an zo rabin ilimin addini ko a wannan ƙirganiya domin da rabi ne da amsuwa kaga bangaren guda na bangaren ganin Allah ba ya bangaren wanda a hannunsa wanda ba ya mamaki don da Aisha ta ce Ali Muhammad da Allah ba ba mamaki mukami Allah ta Allah yana cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu Ali Muhammad ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah shi ne shi ya ce cewa laqad kana qawmun آيَةً اللَّهَ جَهَرَةً وَلَا جَوْرَ فَهُوَ الْحُبُّ وَالْجِنْسُ قُبْلَةً أَفَائِمُهُ فَاتِتْ يَدَ الْأَرْضِ كَبَدًا وَلَوْ أَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُمْلِي وَيَنْسَهُ شَكَكِ أَنْ شَرْ أَنَّ مُحَمَّدٌ وَرَدُ الْإِلَانِ الْأَمَرَ فِيهِ إِلَنْ يَمْلِي إِلَيْهِ كل مُتَعَنِ تُرُّ لَقَدْ ذَرَّ كل إليا يُغَيْرُ مُجِيدُ كُمُلِ الرَّوْمِ وَكَنَّ وَرُّ أَعْلَى شِرَى عليه الصلاة والسلام رب شراري تربيه ويبتلي أمره وعمر ورد من لسان يبقى قلبي رب يبتلي رب شراري تربيه الله كريم تركينا سبب كربا أنمرنا دواه ويبتلي أمره كمن ضوء الأمر بالكبارة لإذا تمام بنسى وعمر ورد من لسان ko Allah kullum da aka hace na wanda ne ko ya gode shi ma Allah ko gode shi to da Allah ya tsara da mu a kan da ya fara da daga shi ya yi ko da ashe ba muslimu da ke kara to shi Muhammad ba ba labari da ya yi ko da gode Allah shi ya ba duwan da farko wani mutane na wanda ya cewa ya kawo da Muhammad sallallahu alaihi yake a wajen wanda yake ya a yi ma'amar to yana wani ne kawai don ma'amala ko don ko don neman kai amma ba don adalci ba haka kuma da ta yi a wannan shirar da ta ya yi suna kamar yi wa suke kala yin da wasu ba ta annabta wani ana an ko yi daga abubuwan da suka yi nauyi na shari'a gare ka wata an zama da حيث أن جفر الله لإعمال أجر من جهودا ألا جفر الله أرجل وأولهم وأحد إن كان ولا أحد جفر الله الجنة وإن أجر الله الجنة وحد أحد وإن أجر الله الجنة وإن أجر الله الجنة يكون الأسرع عليك الذي أنقذ عليك عليك يولوي بغاية ذلك فأولي الشيطان مجد عليك الأشياء الأرض أحدث الأرض وأنا لك بشيطان كما أن لا أجد ذلك إن لوجد على بشيطان ولا فعلا ومكان أمير حتى ذلك عليك يريد على الغرب فجيرا مرجيرا وجيرا مرجيرا وجعل في الورق على لك بشيطان كلمة مستقبل لك بأن تنكر مع الجديد أكيدا كتابة الأمر قلنا كل أمان أكيد كل أمان والإقامة دليل الإقامة وتشهد لدي والمدرسة جمهور الوزير أكيد الله وغير هذا ولك أجل بدل لأروبا يضع سيئة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة جماعة أول القريب بإذن السلام يقول لك أجل إلا أجمعنا سلام يقول لك أجل إلا wani magani salati goma da annabi in an gaba salati da ba a da salati goma da annabi da ya kawo haka ya an kyauta da ba a jiri idan an ambace ni sai an ambace ka na ba da wani wanda ya zo da فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا أنا إن مع فإن مع العسر يسرا فإن يسرا والله أقول لكم al'ummar da samun cewa ma'aikatar tare da tsarari duk inda ya tsarari ala ba wa tsara da ba kai wani sauki biyu da inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra a inna yusra wallahi akwai wani sauki ma'al usri tare da wani sauki akwai tare da malaman nawo idan nake da sauro aka ƙara dawo da hijira ba ne shi abin da ba ya da hijira to za a ƙara dawo da hijira to wani abu ne na nan ba wancan ba amma idan aka zo da abu na hijira to za a dawo da ma'arba da irin wannan to wancan ne to ba zai inda ya zo ma'arba ko a ƙara mai da zamu ma'ana ai a gaban da zani a rarrace sai ka ce ja a gudanar wani yaro yaro mara wanda ba zai gudu kawai ba ba da abin da ba kuma ya ce ta alƙura to sai yaro nan ya dawo ba wani yaro ba ya dawo saboda ni saboda wancan da ke ta alƙura mun wani yaro yaro wani ba zai ba to in ya zo ba ya zo ne ta dawo shi shi ne da ta ta alƙura wannan yaro ya dawo to ya ga maka saboda ba shi alƙura amma da za ki ja a gulamun shan abin da za ki ja a gulamun wani yaro ne da ban bashi za ka yi Allah ya ce da inda ba an wata da yawa an ba yi wata gula an ba da yawa inda ba a wata da yawa an ba da yi wata ba a yi da ba wacce kwamfura da alin da yawa shi ne ya ƙara rayuwa da shi ba wacce yi wata da yawa wani ne nan da yawa shi ne a nan ke cewa yau. Wani na ɗan zama haka Rasulullah an sha Allah ke cewa wannan wani wannan wani sarari guda nan ne da yau guda ne wani ba zai ne jawo sarki guda ruwa ke ya alhamdulillah wannan matsalolin ba ne ke cewa sura da Allah ya yayi to Allah zai kawo sarki kala kala guda matsaloli guda ne da sarki guda Allah ta guda Thank you. آدمشين كلمة القرآن عن وجه تأثير آية كله يعني كلام معرفة معرفة معرفة عليه الأكبر إذا ونجل عليه الأكبر فمكان كلام كل الواحد شيء كلام كل بيت أكبرني كلامنا صلوا كان شيئا يقول شيء كثير أنا أقول صلوا ده ده كده دايما عامل ذكر كل هذا الشيء على الرمضان دولي والصغير جاء ملك جاء فلان جاء فلان إلى يد الغريب فلان غريب أما الطريقة جاء فلان جرات جاء الغلام أبدا جاء الغلام أبدا جاء الغلام فلان يهدي الغلام وهو واحد أني ولا تغير جاوتي فإذا فرغت المنجر وإلى ربك cikin farawar wani na farauta in ka kare zai kula da yin sana kwanfar da kamu an a cikin a yakin da ba kamar kan ba a shirin wahala abuwa ake amari ka san ɗaya ƙoƙarin yana halayen ka Abdul Kasara, Allah yana samun bawa mai zaman banza, ko sai ka karanta har zuwa ka wuce ko ka da jiran ka ko wajen ɗaya, to Allah ba ba da. In ka ƙaƙo na Allah, ka kama kan gaban aiki da jira don duniya, kada ke rana a wata rayuwa. Mai abin duniya, wanda ka aiki don samun duniya kawai zai ta ci abubuwan bai san mutum mafifici ba ya zan ba aiki don lahira. Wani hanyar lahira wanda wani aiki don lahira dole ne ya bai gaba da doya ba. To bai zan wani mutum ba sai ya jajirce ya yi aiki na rufa don doya da lahira ma a ƙarshe ɗaya. Sun malamai suna cewa saboda ana da yawa cewa hadisi ne ko suna cewa hadisi ne. Ba ana yawa da kuma hadisi ba ne. Hadisin bai san ko da shi ba. Allah ya ba da ruwa da cewa kai aiki don neman duniyarka tsarin biya kamar za ka da ruwa ka jami cewarin neman duniya kai ka zama shugabace kar ka yi aiki don samun lafiya ka hanyar da mu da zai kawo ko da kiyama wanda aka ce mu gore ne mutuwa ɗin to kan yake duk shekara a wajen da wuce ba tare da ya yi aikin kwarin da ya zama wani ya duka fargabanci mara ila duka da kokarin an tsara ba a yin nari da ƙarfin da da ala ƙwarar da ta'ala Allahu Akbar la ilaha illa Allah Allahu Akbar walillahi al-hamd Bismillahir Rahmanir Rahim والتين والزيتون ونور الدين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن سورة لما ولا تقويم مكية أرضك لتلك آية فأرض أمان آية آية بسم الله الرحمن الرحيم والتين الله يدعو القرآن يقول القرآن الجليل haka da girma yana rantsuwa da ita ce kore saboda albarkokin da ake ta ma'amuru wani ke ne da ake ci wannan kawai Allah yana rantsuwa da shi mai kyau a gabata shi ba ma'amuru wani ke ne da ke amfani da al'umma abu a cikin koko wannan nan wanda ke da su da wani wasu a kan da wani shi da ƙarshen guda ana ce da cikin wani da ke da wasu ba su a'a shi a الكفار الناس عندهم الله عليه الله والله على الأقوال وطول الجميلة على الأقوال الطول الدول الطول والناعة طول الجميلة الناس الجمل والجمل الذين الله والعالمين المؤمن وجعل يوم لا تعلم ولا يدين عشرين يكون ولكن والجمل يعقله وهل يمكن أن يكون ولكن يمكن أن يكون عشان تشتغل جهد الجسم أنا أبقى أقول جهد الجسمية شنو الذي وانت أنا ولا أعرف ولا وانت أنا ولا أعرف وانت جميع أمير عن كل مكان شهادة أنا أعرف إيش الجسم بجد أنا في مكان جهد الجسمية إذا أنا مرة ولا أعرف أنا مرة إلى مكة شنو الرجال على فرنسا على محمد على الرجال على وشي فرنسا وعلى أسرار الجبال والمكان أشار بالأكل جاء الله يذكر فيها إلى الجبول إلى الغارة إيمان الله وهو من الله وهو من ذكر الله ذاك يذكر فيها يذكر يذكر فيها شيء على الموضع إلى الذكر هو يذكر الذكر شيء على الإذا إلى بارا هو كل قارا شيء بكرة قارا على شيء بكرة أشرب على أجل أن يكون هناك وسيلة عن محمد صلى الله عليه وسلم سورة وسيلة الله Allah ya rantsuwa da waɗannan wurare da tiro da zaitun da turbi da da wanda bai da jira jawabin nan da shi da wallahi da kana da misali mun halarci cikin kusta kada kina da tsaruni a cikin kyakkyawar jirewa an yi adam da goya illa na da gari shi ko da wajibi wata ala da san wannan zamantarsa amma da goyon da adam an yi dan adam mun da da kyau mai dangantakar halitta hannun dama bai yi hagu ba ijiyar dama bai yi hagu ba tsohon hannun bai yi hagu ba ko yi da wasu ɗan'adam an yi shi a waje sai dai ɗan kaɗan kuma ɗan kaɗan da zuwa ke wata aya ce wanda Allah yake jarta ta wani bayi ko an yi kulla hannun guda in kana da iko ɗan ba Allah ne ba to ka yi kanka da sauran jama'a gudu in kana da za ka yi da kwanciyar da kai da wani hali ko kuma a yi da jiya guda ko hannu guda ko kawa guda ko wata shekin da ko da ta haka kuma suna zama wani rubiya wacce ta yi wanda Allah ya da sai ga fara lafiya su na gode da Allah da da zarce da abin da zarce da su ba ta yi da gode da Allah ya da ƙarin yana da ita shi ma wanda Allah ya da ta ta ce na gode da Allah da Allah ya da shi da zai ta da mutuwan ba yana cikin da zai ci da zai yi da ta amma ko da ta haka domin haka da ba mu hakuri da wanda zai zama shi ne shi ma da hakuri da zai zama da Allah ya ba ta hakuri Allah ya ce wa inna ma yuwa fasalu mala alruhu bi ilmi zali ma ta hakuri da kan jaran ta Allah ya ba ta hakuri da kan zali Allah ya ce kan Allah a cikin tsawon dini da tattar tura abin da Allah ya da samun gurin zama mara da shi shi da tsara wani mutum ya yi rantsuwa wani ya ce mata ta da ya kyace in za ta zo a nan da ya kawo in zai ba ta yi ba so ba to da na biyu da sai ba da ya kawo ba da ba cewa ta da don wata ya yi kuma su da shi sai ba da ya biyu أرحل أن هذا أهل الكفر وإيه في أرض أبوانها فإن لم يكرا فإن أنا على ذلك المكان يحرق ما كان على على كتاب العلم ألم من إلا على الشوالا إنسان في أعداد قرون أنا لا أشجر كتاب على أشجر من يتشاور بان يتشاور من يتشاور تقوم بالدولة لما كنا الرجال عملوا Direktör da ana yaki a fashe wani ke nan ɗan adam ya yi wata. Za a ba ta yi ta haka da shi. Tun rawarina wasan sami. Allah ya yi ɗan adam a cikin bayyanancin halitta. Wannan hanyar wata Allah ya ɗan adam idan ya gode ma Allah ya zauna a kansa wannan ni'ima da Allah ya yi ya gode wata akwai wanda ya ya ba da harkokin da ana yin zami da shi ne da ana da ba da san cewa daga wannan halittar da ake yin kyakkyawa har ya zuwa cikin aljanna. Kuma da kuma ana da kuma sai mu da dawo da ala shi a bari a cikin ɗaiɗaiku ba kowa da ba wanda ba mu biya harkokin da ana yin zami ba. A kowa da ma da iya aka mai da kuma kowa da baya. Ara, wani ya ce wani kalma شماية القلب عليه شماية الضرورة والظن ضروري إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا إلا هم أجرهم من وأجر آمنوا كل الإيمان وعملوا الصالحات كل هذه الأمر الأول فلهم أجر كل رسول الله تعالى dai mamman wani ba da yake da ba tare ke nan a dai waccan ba a yi kuma ba sai da ke tsaye da shi da amur da zai zama a kuma da bariya mun mai da ɗan adam a kuma da bariya bayan baya da da ke tsaye da shi da amur sai wanda ke imani da tare ke nan kimaya ce da waɗanda ba su imani da su ne a da su a kuma da bariya ko da baya da halitta kan saboda wani zuwa da Allah ya rubuta da hankali da da kyakkyawar tsari maganin mu gode mu gode mu wanda ya rufe nan biyayya sai da guriwa to sai Allah ya mai da su a kuma lafiya mai koma da bayan halitta ya rasu hadisi idan ɗan adam idan mai imani ya kai matsaya ne da kimar da kuma har amma ya kai matsayin da zai kasa aiki sai a rubuta mai abin da za a kawo kan da yana shi halin tara da shi ƙarfi. Allah ta rubuta zaki ya ta shi tara a cikin mai kyawun tsayi. Allah ya halicci ɗan adam a lafiyar da kuma zuwa wannan hadisi da ke hadisin da ka ake kira muka shanu. Amma idan aka ba ta da hankali to ba muka shanu wani. Misali, akwai farko, akwai farko, akwai ilimi, akwai ƙungwata, wanda Allah ma da wata ala da ala. To waɗannan firwani ko da Allah, sai ba Adam a rufe. To sai ya ce Allah, Adam ya ce Allah ya ce Adam Adam bisa tura kai. To ka ga sai ba ya ce to tura ne ke nan, alamu wata sarki, wal ilimi, wal ƙungwata, wal fahimi, wa gaira zalika. مما يتكلم بأوزان تعالى وهذا أيضا عند جواب الكتابة أما إذا أشيء أكثر وجه فترة أتباني كما أشيء واجهة الكتابة أتباني كما أشيء كما أشيء أنك أعلم أنا كنت بشفة لالا كما على رحمة أوزاني يلا تقوم بلاني يلا تقوم بلاني يلا تقوم بلاني يلا تقوم yana duk abin da aka tsara ko da kifar da Allah da wannan kifar to shi ko Allah da Allah da Azariya Allah ya bi da ya aure da da kuma irin wannan kifar ce su a Allah shi ya da ya kalima a cikin ruwa sai ka ji shi Muhammad wanda ma duk wanda ya gani Muhammad ne haske ya da kima da wannan alƙawari da ya ko wannan sauraron da in ya gode sai ta yi shi har zuwa tare da cewa da tsoron da ke ba a Muhammadu ya zama a yin yaho ana yawan shi da aikin gobe idan bai yi ba sai mai da shi ayat kuma ya zama a kan tsariya a cire da zirfin Muhammadu ta a rai. Ta kan tsara biyar ne, ta hada kuma hada ne, shi ne kuma biyar biyar ne da أما من هو إبراهيم لا يزال هذا محاول يلا إذا كنا كنا كنا مريض الإنسان أنا شيء أنا على مرض محمد بن عبد الله على مرض مرض الإنسان أنا هذا مرض الإنسان إذا كان هذا لا يعني كل ما عليه كل ما عليه كل بهذا التركيز شيء بهذا التركيز بهذا هذا الجاهلية يسألونك عن الظلم قل هو الخير الرسول ويفكرني بوضع على الإسلام كان الجاهلين وكذا كذا كلهم كان كتب يدور على محمد دار على سنوشي ألا إلهية دار محمدية لما كان قبل على الظلم وعلى الشراء كان الله ولا شيء معه ذات شك ألا يلا نبقى كل يوم تجد أن الأمور على ما عليه كان har yanzu Allah yana nan a yadda yake nan ba wani da Allah idan me ya fara a al-wujud bil samuwa ta Allah ne a nan kiran la yumkin lil kayfi la an yakuna mawjudan ma wujud la ilaha illa bai yi wa ce Allah ta samu ne ko Allah ya koyar abincin sa yana da Allah shi samuwa nan ne ma'anar fara da yau ko wani ma'ana da ka amma ba mu yunkur da wa'adar wasila da yayi akwai kuma babu a cikin zama guda a shi ne ɗan adam Allah ba da tsara da ba da bayani a kuma da wani ne mai kyakkyawar tsayi mai kyakkyawar jirewa mai kyakkyawar halitta yana da cikin kalmar da imamu abu hannun da zawo ya wani malaman suna suka rubuta yake cewa laifin tilkin kare a wurin da ba kara laifin tilkin kare a wurin da ba kara سبحانه وتعالى يذكر كل إلهية ممكنة للذنب ممكنة للشيء وتعالى ممكنة لوجود الدعاء ممكنة عليك الله على الجنة ممكنة عليك الله على الجنة ممكنة عليك الله على الجنة وأن المرسلين وليس في الإنسان أجر المكان duk abubuwan da Allah ya janyo da waɗanda a akwai da waɗanda za a yi nan gaba da abin da aboki ne mai yiwa da a yi shi ba za a yi da abin da aboki ne mai yiwa da amma ba za a yi shi ba da waɗanda mutunan gaba ɗaya a cikin su to babu abin da ya kai irin abin da za a yi wa su sai wanda a kai wa su. Tumalai da shi a tumalai Allah da gani yana wannan kalma ta yi da kenan ya gani da kula da lafiya. wai a cikin abin da Allah ya iya yi a nan gaba Allah ya zai iya yi wani alfahar wanda ya yi yarda wanda kama ta hanyar malamai ba ku fahimci a yadda shi ba a wani mai ranar da yi ba ba su ba mutilan da kuma yi wa da yi ba mutilan da yi wa tsara mutilan da yi wa tsara mutilan alaƙa da wa'annan tsari mutilan alaƙa da wa'annan tsari mutilan alaƙa da wa'annan tsari waɗannan mutilan kawai waɗanda da wanda an sayi da wanda an ci da wanda ba a yi gaba da wanda ana iya yin ba za a yi ba da wanda ana iya ana iya yin a da wanda ana iya yin wata shi ba za a san shi ba da wannan mutumin gaba ɗaya an yi wata ne lura duk an ɗauka ma ikon Allah gaba da baya da yanzu to kai shi ne imam Abu Hanifa da Gani sai yake cikin abubuwan da kuma da Gani ya ke shawara babu abin da ke ƙara towar irin abin da aka bayyana su shi ne halitta a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da Muhammad ya wanda idan haka yan ne ko ana nufin abin Muhammad saboda shi ne wanda saniyar nailin rufiyoyi shi ne nailin kamannin tsarin kawowa daga Allah ba komi ba kowa da abin Muhammad wanda ke saniyar hatsarin harshe ɗayan haloli da zamu wanda ba a ce wanda farko a yi da a rikar da zaɓar zaɓar cewa ta da ba da wanda ya ce a ba a wuce a inda Allah ya cewa a hindi doki a kuntu karka mariyan nan tsoron ba a yi tsoron tsoron ba ba a wani tsoron da miliyoyi ba a yi da hanyar tsori a yi doki Allah ya ba da wata ala ya cewa a hindi doki za a ce ni ɗauka ce kullum la ba wanda ya sani فأردت أن أراك فإن لي أعمل فأردت أن أجنوني فإن لم تتمكي بالهاتفين فأردت محلقا فإن تعرف أن أعرفت ففي أجنوني أعملني بني وأنا كما أعملني بني أما وأنا يجيبني فإنه حتى أجنوني وأنا هجرة لمحمد شيء أكتيبة وأنا على إلهية أتقابل aka fara da kori a cikin wannan hausa. To shi wannan hausa da harkar karatu ɗin da za ta kore, ka ce dai kori na kori da ke da dama da wani a yanzu. Don shi wannan hausa bai yi kai mai ba. Idan idan ya yi wani daga hara da Najeriya, to zama ne dole ka ce da Allah. Dole ce da kira halali. Sai da an koma ba kori ba kowa sai Allah. don bayyana a ce akwai wani zaman ne tare da samuwa Allah subhanahu wa ta'ala misali da kuma ba ba a kuma kamar da za ka ce da bayyana bayyana nan da shi mun gani da za ka ce da hannu a ga wannan hannu wa da hannu gani aka ɗaukar hannu da nawa ne hannu gani da ya faru aka ce da kawa kawai zai da turawa aka ce da kawa kawai zai da turawa aka ce da kawa wurin zai aka ce da shirki تأثير زي الأكل والدخول دخول زي الأول تأثير زي ثم تبعد الأول هذا لا تشير زي تقول لهم إليه هذا ما يكون مجالس إلى غير زي تقول لهم إليه هذا الدخول إلا أبنشي دعوان غيره دعوان غيره كفوا كفوا كفوا غيره هذا إلا أبنشي دعوان غيره أما شيء ما يقول إلا أبنشي دعوان غيره دعوان غيره وجود وعدم في آل الوالد da akwai da ba da zama guda ko da ka mu rijiya ta yi wata halitta da kuma turiyo don ba ta da kankarta canza ba mu da ko ba ko ma inda ba mu da to abin da nan da za ka ba الإسلام تكفر شيء على ذلك يقول جمالات يحسن على سبعة التوحيد أعطاء ما هو البيت ولد الخير بقى فقرد وعجب عليهم شيء أي في العالم وأنا الروحي وعجب الربع عين الكلام إنت الجرور الكلام وعلا فإذا كفر إذا أحد ذلك يتولى المرئي فإذا يقوم معايا وكان يشير على سبحانه وتعالى وكان يمشي على شعب الدنيا وعالم الدنيا لم يؤثر من شعور يكي مثلا بعقلا يا من ولا أيدي بقى سيأتي غير وجهه هذا الذي كان غير بسبب جنس الآدم ya koma dabba sai ba ma dabba ba irin wani lafiyar rari sai da kuma irin sharar da wari inda na da tsohon kamar da yin lafi ruwa in ana da wani kowa lalacewa da kuma waɗanda ana da kuma kuma ba su ne gaskiya ba su ne gaskiya irin wani lafiyar rari ba su ne zuwa da yake wajen wani wani ma'auran da kuma zama wani cewa wannan ƙarar to ya yi dabba ko ba ruwa idan ka ba da kira da in ya koma yana tunde yana tare da ya kashi da ba shi ko kuma da ba da ko da shi ya kashi wannan wata kira a yau da shi ya koma cikin da ba ko kan da da hankalin da gudu ya yi da cikin da ba kaba ya koma da kuma ya koma kuma ya koma da ya koma da ya ta kuma sai da mani ne daga kakota don zai don kurku sai an gare an gama kur ya yi wani lalata sai ka fi shi da shi ruka wa bala don sai ka yi da kudin tsamonka amma ka fi shi shi da shi da tuya da hannun ka ka ta ka shi da ina ma ne shi har da koyon yaudara da yaudara da hannun shi har yanzu sai da jirgin ɗan adam da koma kangararru a gano wannan mutum shirin ne da shirani ya yi shirkan shirani saboda shi shirkan idan ka da kuma da ba da shirkan da shi ya kirkir anka zai kuma da wani shi ne wanda ya kashe wanda ba da shirkan da shi sai ya wai ma ya gane ruwa shi da wani suka da shi ne amma shi ɗan adam wancan da wani mai kirkir muhammadu kai ne nini hannun dama guda a samu hankali hukuru don hukuru ne kama ruwan to don ya fuskanci wajen Allah da zai wani Allah da ambaton Allah yadda mutumin Allah ya ɗaya da zuciya ta daga halin gabantaka to zai yi mutum da jinsin ɗan adam kuwa ya koma jinsin mala'iku wannan shi ruwa hanyar yin balaji ta yana ma kaiwa matsayin da yin balaji don nan da baka san bayani zai zo shi ya kada yana zuwa guda wani bangare shan wani biyar kowa mu da shi a wuta ko wani bangare shi da ayyar mahaifin zai ayyar wani biyar ko ni ba a yadda shi a wuta to abin da yasa ana da ce shi ta da wannan yake karɓar wannan tura shi na akwai kawai ne gabanin zai daidai kan halin saboda karɓar halaye guda biyu yanzu misali idan ka ɗauki aska ko rera ai tare aiki da suka yanka ba kawai ba ta fara amma yanzu misali idan ka ɗauki aska da yi yanka ko ta tsara ta san burka ba da yi ɓangare nan na wurin yanka saboda ƙarfinta ko ya fara kuma da aiki da tsara to shi da haka ya zai yana kurta guda biyu yana da karɓar ɓangare alheri يبقى هذا الرجل إذا تتشمل يتشمل الرجل وظهر الآلة الشمس على أن الإنسان في أعصر الأولين من يتشاوى السيروة أفضل تتكرة إذا من نقل يبقى هذا الرجل إذا من نقل يتشمل الرجل إذا ما أمر على غير الجيش يصلي الله يقول الله هل يجب أن يجب ملكوت وكان الدين يدرس في الله أحدث قول الله كان غير واحد من الأمور أما إذا يكون ما تقع dabba ko zaki ko kan gare a gani to sai sai ba ko ba da lafiya a kan zaki mu mai shi ko ba ba ba da ko da shi amma a gani a kan zaki da ka ta alkuwa da wasu ba saboda haka ba ba da ko ba da alkuwa da wasu ba ne ba sai sai don haka Allah ya toge waɗanda suka imani ya ce illa ladina amanu wa amilu salih ban da waɗanda suka imani da Allah ya yi salih kuma farani ayyukan da ya mamu da su Allah ya aure shi ya ba la yusabbihuka ba'du bikin salamu alaikum ya rasulullah kamar da nuna kamar da nuna al-jami Allah ya rubuta ya wanda kafiri ما يفكرون بالدين من زي ذلك أي ذلك لا يفكر ومن زي على من زي ذلك أي ذلك ينسى لهم شيء بعد bayan tsaye hujjar da ta tabbata da nan ne a bai mutuwa a bai da a bai da a bai da أليس الله بأحكم الحاكمين مكية رمضان إلى مكة شنو آية آية بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ وإذا ما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن عليه الصلاة والسلام مكروه هنا فجاء بلال بلال مغرورا من عنه لكن بلال عليه الصلاة ولكن بلال يزداد بعد ذلك يفعل شيء ولا أمر abin da ya fara gani shi ne nan sai ya rufe ta sai ya dawo gida wurin masu shafi da ya ce mata da wani abu da ina kallo ya farko ina gani ne ya ce ni da ya ce to ga shi nan shi ba mutum ba ne ba mutum ba za a ga ba mutum ba ta jawo zannuwa ko ba shi yau a a shi ina gani ya gani ne shi ne duk abin da kai sai ya san yana gani ne sai da yau ko wata dabara sai ka gane in mutum ne za ka gane in ƙarshen ne za ka gane in rishi ne za ka gane sai ka fara kanka sai ka yi to a'a sai ya ce wata abin da ke ganin na wajen ne sai ka zama amfani ka sai ka ce mata a'a sai ka ya gano to sai ka gane cewa wannan abin mala'iki ne ba aljanu ba don mala'iki shi ne kuma ganin tsarkin ɗan adam amma a cikin ba ruwa ne haka ke ƙara sani da ya kakar lura da cikin wurin tsarin mahaifinta wanda sun da lauma sai ba su labari sai ce ya laifin ina ba ne lokacin da mutanenka za su kore ka a ce ina jarar da ƙarfa sai ce yanzu na yana za su kore ni da gani da gari sai ce an ba mutumin da zai zo da abin da za ka zo da shi ya zan mutane da kan kore da jami'ai ba ai dole ne kan kore ka to shi ke nan daga nan ne kuma da hakika ta samu rasuwa sannan kuma shi annabi wannan hali ne ya yi wasu aka tabbatar da cewa mala'iki ne ya zo wuri ne to shi ne Allah ke ba da labarin abuwa a ne Allah ke ba da labarin abuwa da mu kira yi karatu a wani kuma da nazara yake farko kuma da wani da da mu da da والنبي يا رجال أخذنا على رجالكم يا نزل الجيل بعد من رجالكم كما تقول كلام كلام رجالك وقال يقولهم مثلا يفرقوا سيكاما جمعك بايا تشيخ جمعك يا تشيخ ما على الآل ديما رجالكم بطرق لكم دولوا بطرق لكم دولوا وعطاني كرامو سيكاما جمعك جمعك من جمعك ورحمه سيكاما تدرس القراءة يدرس الباء بالألف يبقى من ما يقرأ التفرقون تدرس القراءة تدرس الماء بالألف تدرس الإقراء كلمة ممكن تذكر بأدوات الكورة ومنجلتها الذي هلك والمتولين هلك الإقراء هذا الرجل هو ملازم تذكر كلمة الأمجيما البركة الكورة ومنجلتها الذي وندى هلك الهلاكة وجه شعرك قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرا كلمه كلها تغني الكرم هذا الانسان ان الله اشتاق الحق جنس جنسي وعلى حق قوه العرب ان كان كاملين عليهم بالوجه جمع القلب شيء يرجع ويرجع شيء يرجع الوسيله تتصلى على اكرم الجليل الجديد بالكرائم اقرا اقرا sai cewa ka yi karatu ta cikin da awal ɗan wani da mako ka yi karatu wadda kuka ubangijin al'adar shi ne mai zuwa alladin layewa biyu karimu wani ruwan mai baiwa bai kamara da kamara da baiwa allah alladin wanda allama ya zama da karatu bin karam da a rubuta da alƙalai don haka ba zai cewa duk karatun da aka haɗa da alƙalai سيئة الغرب من الوضع تحت الإجراء فهو الآن أمام الذي أمر بالألف على إلى تروى الألف وأول من هذا يريد إليه ويقول من جمال الرسول أتاه الشيء على الدين وعلى الإجراء أنما الإنسان ألا يرجع الإنسان جنس الأدب ما لم يعلم أدلة يسمى فالإنسان من المدان الشريعة والإنسان الجرمسوس وجهات القناعة وغيرها بالوجه حتى إلى بخندقة نقلت وانت كيف كان كان مصرف شيء الله سبحانه وتعالى بقال na ɗan adam ba ka kirce ba ba ka gani wanda kake sha ba ina ta kare ta gani ta noma amma ka kila ka dinga ba da na'urori a rika a auna sai da ba ta wannan ma wanda yake yana maganin matsala gaba ko ya ba ka da shi ba da wani ce gaba ko ya ba da wani mabambacin magani ko ya ba da wani ce gaba ko ya ba da wani mabambacin magani sai ka san wannan ta'alimin ne da zai sai ma ce da Allah ta wa ta'ala don abin ba rubuce da ke kicin ba wanda da Allah ya ba da rahama shi Allah shi wanda kyau ya ce wa annaba da insani Allah ya rage mutum malam da alƙawari da sunsa صدق الله العظيم
baya zama cikin tabiru
ba ba
wanda mu shiga hadisin da aya ta faɗi daga cewa mutum yana da a yadda hali ba na dangane da magana da yi kamar da kuma kowa da yi da aka gobe cewa ba a yi da shi wannan kalma ta ba shi da Allah ya tsara da gobe a yi ko da ta misali tsaye da shi da wannan kai ne ba ka rana kana abu da kake a hannun da shawarar da kai da kai tana tsaye da shi sai ka tsaye har kai abu ta ba matsala to Allah ya yi da wannan wala ba don ki ba ta da wannan shi ne shi ne misalin wannan mara shawara da bala babu hadisi wanda zan ce za mu ga shi ce da za a haka amma ita wannan aika da za shi don haka akwai abubuwa da za mu ga da kan aika da na canzawa a halitta amma an ba mai da halitta a da zan tsara da wacce shaushawa tsara wanda da ta canza ma ɗan adam halitta a shi da ne an yaba bana shi yasa yake haramun ta wani ɓangare an canza ƙasar halitta canza a ce ruwa da yau da shi da ba mai ba kuma hanyar fitar da wannan zane don haka ya rasa kamar ta wannan ko da an sha hakan adam wannan mai ya koma wani ko ya koma wani ko ya koma wani ba to haka a canza mai canjin za a ce wani da shi bai har da shi ne ba a canza shi ba in ko an ɗauke shi ba wajen canjin halitta to har da jira don ƙarin goyon baya da wancan ƙara wanda a shekaru a canza a rike a kan Allah ruwa ruwa ta yi da yin da ba ba kuma da ne da hukuncin wanda yana azumi ya yi da wasu baki da shi.
a abin da Allah shi ne ba ta mu kawai kankan kankan ba da yi kowa zan biya da da su
Ɗan kuma wannan ciki tana al'ada kwana uku. Bayan ta ɗauke kwana guda kuma sai ta dawo sai ta ƙara kwana guda. Bayan ta yi wanka sai bayan kwana guda kuma ta dawo. Shinkafar kamalan ya azumin ta.
a aibatar hannu kamar da nan abin da an kashe domin tabbata a gaba na kamar kalyaro wanda shi ne ke yi da ma za da kawo yau gobe ya dawo ɗauki ya kawo jiri za ta ɗauki to ta ce na kamar kalyaro da tattara kwanan zuwa ce a tafukan gida a yaba haka ce kwanan da kamarin al'adar shi na tattara sautin jiro sautin sautin idan ya aiki da wannan tsarin fahimta da ruwan kashi da wasalla idan bai ɓace ba da shi ke nan sai ka ƙara kwana uku kamar ƙa'in da ruwa kan sai a kan tsohon malikiya wanda shi ne tsariya kuma kwana kan duk da shi ya zo mana sai ka tsari wanda shi ya ɓace da ruwan kashi da wani aka kammala kwanukan al'adarsa shi ya ƙa'idar da Allah ce. Dole da su yi yarda ya zo ya gobe ɗaure, ka yi misali kwanukan da yin da ruwa, har ta shiga al'adar su da in tana kwana biyar. Da in zai ya zo ya gobe ɗaure, sai ta kwana tara ko kuma kwana ne. Saboda yau zama tsarki da wuri, yau zama tsarki da wuri, sai ta kwana tara kuma kwana biyar kamar. Yanzu haka waɗanda kwana biyar da wanda su ya kuma nasara in sun shaku ta kammala al'adarsa idan jirin bai ɗauke da zai ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku ko ya ɗauke ko ya ɗauke da yanka da zama da sauran
Hajji ya kura bayan naira ɗari biyar Allah shi gafarta ma mahaifansa bai gafarta ma bayan ya fi sauran biyar. Wata bai Allah da aiko da naira ɗari yana neman da ɗari da ƴaƴanta alfarmar wannan wata.
Thank you. ألم نجعل العبادة كما تؤمر بالقوة الجماعة على نصر الأبداع
wani ne na tsaye Allah shi ba shi lafiya a kawo
وربنا هو بسم الله هي كلام على وجهه وربنا هو هي كلام على وجهه فنجعل العبادة حتى ظننا أبيا ذكر في الله إلى أحد الرسول على ذلك رسول أحسن فنجعل العبادة
wanda ya farkata da biyu an kawo Allah shi ya da bukata
لما شهر إبراهيم هو في القبور من حيث يأتي على نور المقابلة آية الكرسي والنظر من الشيطان على مرمى آية الكرسي للأشجار وكون الأشجار عن الأجل على بار والله على بار والله على بار والله على بار والله
kuma an ce a faɗa ma al'umma akwai wasu mayaudara da suke shigowa da dangare da ce a ba da ɗan tsofaffi wa da kawo ɗan tsofaffi akwai abin da za a ba a ɗan da shi to an ce mayaudara ne mutane su shiga aiki da shi da akwai kasu a zagaya
وكانت عائلة إلى خلق وصلى خلق وعلى أجل صغير الواحد
an
وما كانت إلا إلى شرك وكذا ومن يبقى رسول الله على الأجميع وتقطيع على إله ورسوله أقول إن أنت لو نشكي نوحي ألا على ربك على ربك وعلى ربك الحمد لله نبقى وأقول أن الله معقول وانزل كايا وأقول على دعوة على بعض كذلك الملك أعوذ بالله إن إلهك الغفور وما يقول لي مجيجنا مع مولى تحوات وكيف كان أمة أقل من طلع وضع عنك أمة للقرب أما ألا يتعود يقول هذا الكتاب نقول الموع ونقول الموع كما الصلاة وضع على مسؤولية وكان أمة مولى وولاد أو الصلاة أمة على غير مسؤولية نجد يقول أنا موع مسؤولية وكان وإن سيادة وإن سيادة وكان وذكر أن المسؤولية وكان ألا تمقاتش ألا يامش gudunmuwa ta abinci a raba wa kuma da ruwa da kuri ya zuwa wuri Allah ta yi kaje akwai masu kama da shi misali jari ya aiko da gudunmuwa a tsarin yaro ya aiko tarihi ya aiko kuma yanzu a shekaru tsara ya yi da abinci da kuma a raba da zaman kuma daula ya raba wa kuma a shekaru ya gani a Nigeria a gwamna aka aka aka gida gida yana zagaya wa wurare wurare inda ya fara da abinci a yi ma talakawa kuma sai ya riba da yadda shi a yi hanyar to inda ba a yi ba yana tsara da ya mata yana kuma tsara da kai shi a ka'ida aiki ka sa a yi kuma ka samu wata waɗanda suka ba da wannan tsarin da ana da aka mutu a annabawa Allah ya ba da wata ne Allah ya tsara dukkan abubuwan su tsarin kuma ya yi ashe ɗan wajena ya ba da tallafin jirgin goma a raba al'umma shi wani abu. Bilibin shaɗin. yawan shari Allah ta ba su abin tsari. Waɗanda duk suka irin wannan hali muna da ƙoƙa da ƙara mutuwa. Kuma Allah ya ƙara mutu ya tsara umma. Allah ya ƙara mutu ya tsara umma. Kuma umma Allah ya ba su godiya. Don ba su da yin alheri godiya. Wa Allah ba su da kan sa wa an mota da zaga. كفر من الجمال الزاجة نبيل كما كان دورا بشهوة على الصلاة والأخرى أولا أقول أقلمان الجنية ومشي الشرحمانية في الجنوة ألا كرم جاية لم يكن يجوزي على ما أعلم الذي على جانب الأرض على الأرض يقول أبدا الجنية أو إلى كل شيء وقد أكرم الذي على غرب أنشأ اللهم لا تفرق بين المؤمنين يا الله والله والسلام وجود السلام وجود السلام يا سلام والله يا رحمن والله السلام يا كريم والله بك يا عليم والله بك يا عظيم والله بك يا عليم والله بك يا رشيد والله بك يا غرور واسألك أن تسأل ولا تقول عني فرجا ومعبدا يا كريم يا كريم يا كريم يا مجيب يا تعالى